Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. shirin na wannan mako zai yi duba ne kan yadda cire tallafin mai a tarayyar Najeriya yake shafar ilimin yaran makarantun firamare, sakandare kai har ma da na jami'a. tun bayan da sabon shugaban najeriya bola ahmad tinubu a jawabin rantsar da shi ya sanar da janye tallafin man farashinsa ya koma naira 540 daga naira 195 kan kowace lita wannan dai ya janyo tsanani ga rayuwa musamman masu karamin karfi inda yara da iyaye kowa ke ji a jikinsa wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ya zanta da wata yarinya 'yar makarantar sakandare mai suna umaima abubakar ina ss tashin kuɗin mai da ya gaskiya ya shafe ni sosai saboda ya shafe ni da ni da iyayena saboda a da iyayena an sun bani kuɗin mota har na kan samu na kashewa yanzu amma yanzu wani lokacin ma baya kai ne har sai na dore kila na ko kuma wani lokaci babanmu yakan ce zai ajiye ni a makaranta yakan kai mu makaranta amma yanzu kuɗin mai ya yi tsada ya hau sai baya yi sai dai kawai wani ta ranar mu mu taka mu karasa to kuma gaskiya halin da ake ciki abin na yana taɓa ni sosai a harkar makaranta saboda wani lokaci idan na je class zan samu an riga an gama eh, class din farko kuma ka gani malaman mu ba za su gane ba sai sai ka ga ta cewa ko kai ne ba ka yi ko wani ko abu amma wannan abun man da ake yana yana shafan mu student sosai gaskiya ilimi hasken rayuwa ya kuma zanta da wani uba malam mahmud s sani inda ya bayyana yadda abin yake taba shi da cewa a gaskiya wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin tsakani da allah ba batun harkan kai yara makaranta kaɗai ba ma wannan a kowane harkoki ma na rayuwa mutum ya kuntata babu abin da za mu ce sai dai kawai mu nemi sauki daga wurin ubangiji domin ana wahala yau daidai da kuɗin mashin yanzu ya zama abin da ya zama da ina biyan dubu ashirin ana kai min yara makaranta a ɗauko min su a wata amma yanzu dubu ashirin ya zama kamar wani naira ashirin saboda tsakani da allah shi kanshi mai mashin din kira na yi muka yi dalla dalla don in sani cewa in wata ya kare dai ba dubu ashirin zan bashi ba to yanzu ni na nawa ne ma zan bashi ya zan yi in bashin tunda in aiki kake yi salarin ba wai karuwa ya yi ba yau gashi an zo an kara kudin mai so duk abin da kake siya in da kana iya siyan guda biyu to yanzu wallahi sai dai ko a ɗayan ma in da hali watakila sai dai a raba to kaga ko abu ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana wahala to haka ma wannan wahalan ma kai kenan ma da kana karban salari akwai waɗanda su ba salarin suke karba ba kullum sai sun fita ne ake samu abin da ake samu kuma ya kamata waɗannan abin da aka cire na subsidy a amfani da shi ta yadda talakawa ma'aikata da duk sauran al'umma na ƙasa za su cimma moriyan shi Allah ya samu dace Allah ya kawo mana sauki To shi ma malam lamaran baba Bauchi uba ne ga kuma abin da yake cewa na game da halin da suke ciki alhamdulillah wannan hidima da muka zanci kanmu a ciki ya zama mana jarabawa a maimakon da a baya mu kai yara makaranta baya wuce naira saba'in amma yanzu in ka ɗora yaro da kai shi makaranta kai ka biya naira ɗari da hamsin kai kana ihu mai mashin yana a duba wannan al'amari don allah ga dukkan alamu korafin bai tsaya kan iyaye da yara ba malaman makaranta na ci gaba da kokawa game da halin da suka tsinci kansu saboda hauhawar farashin kuɗin abin hawa Ga dai abin da wata malama Halima Abdullahi ke cewa. tallafin manan da aka janye na mai ya shafe mu ta inda ba ma ma tunani wallahi ya shafe mu musamman ma na fita na yau da kullun da ake yi zuwa makaranta yanzu makaranta da da mutum zai fito ya fito a matsayin ka tare abin hawa ka taho inda zaka je a sauƙaƙe amma yanzu in ka fito samun ma abin hawan da zaka zo inda zaka je ma wani wani matsala ce kuma sannan in ka samu ma kuɗi ya ninka ya ninka yanda ake zuwa da Allah ya kawo mana doki ta koyaya ƙwararru a harkar ilimi ke kallon abin malam hassan sardauna masani ne kan harkokin ilimi a najeriya Muhammad Sani kamar yadda ka sani idan aka yi wannan ci gaba da wannan tsari na cire tallafin ba tare da kawo wani harka na sauƙi ba ga malamai na firamare da na sakandare Najeriya. lallai abin zai shafe su ta kowane bangare. idan yaro da kuɗi ake bashi yana zuwa makaranta saboda nisan inda yake da makarantarsa sai aka koma ake eh, wani lokaci ba a samu kaga yau da gobe na iya hana shi zuwa karatun nan kuma duk sanda ya kwana ɗaya bai je ba ya koma baya a domin yan uwansa ba su jira shi ba za su wuce inda yake tsaye eh, suka kwana haka shi ma malami tun in yana zuwa koyarwa kullum Randa babu ci da kuɗi ba zai iya taka ba akwai tazara dole ne ya fayi fashi dan kuma ya eh, fashin nan sau ɗaya sau biyu a mako lallai hakika kaga wannan harkan ta shafi ilimin eh, yara ko mutum na so ko baya so to a nan daidai wannan lokacin ina son mutane su gane cewar wannan cire tallafin a inda zai wa illoli wa malamai da ɗalibai shine su na farko dai ko da ko malami zai dinga samun dama yana biya kuɗin safa yana zuwa aiki to nawa zai ajiye nawa ya tara nawa ne daman albashinsa dama albashin bai wuce ka ɗaura wa kwado albashin ba ya tsallaka titi to idan kuma yaro ne in ba iyayensa masu hali ba ne to ina tabbatar maka da cewar zai iya kasa zuwa karatun kuma da zaran ya fara komawa baya to lallai hakika kai ka san yadda za a zancen yadda zai koma shine irin za a dinga barinsa a baya har ma ya zamanto kila abin da ake so a samu ba za a samu ba kan lokaci wayannan suna dan kaɗan daga irin illolin da za su e, mutane ma ma'aikatan e, e, harkan ilimi na malamai ko ɗalibai abin zai shafa ta hanyar irin mai da su baya kuma da rashin halin samun halin zuwa karatu a eh, koyarwa ko da yaushe saboda rashin albashi mai inganci wannan ta bangaren malamai. Malam Nasir Sa'ad Gwangwazo mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. ga kuma abin da yake shaida wa wakilin namu na abuja muhammad sani abubakar Saboda yana da matukar tasiri a fannin neman ilimi domin nema ne wato sai an je an neme shi to don haka idan aka ce sufuri lokaci ɗaya daga kamar yadda dama yake a naira ɗari da casa'in da wani abu sai kuma ya koma ɗari biyar da wani abu ma'ana ya ninka sau uku ko ma fiye da haka wannan yana gwada cewa lalle zai iya shafar abin da yake na harkar ilimin su kenan zan iya baka misali da wani da na sani muka dan tattauna da shi wanda yana da yara da ya kai su makarantu daban-daban a nesa da gidansa yana yin zirga-zirgar in zai kai su makaranta wannan ajiye shi a waccan makaranta wannan ajiye shi a waccan makaranta wannan ajiye shi a waccan makaranta hakan an tashi za a je a ɗauko su to ƙarin wannan farashin sai ya lissafa cewa a duk wata zai kashe kamar naira dubu casa'in alhali kafin a yi wannan ƙarin abin da yake kashewa ya fi naira dubu ashirin ba sai yake gaya min cewa zai cire su daga waɗancan makarantun da suke nesa ya da su makarantar da take kusa da su ya haɗe su a gu ɗaya damuwarsa ita ce ɗaya makarantar da take kusa da shi bata kai nagartar waɗanda ya je kai su ba a takaice ma dalilin da ya sa kenan bai sa su a makarantar da take kusa da shi bai je kai su a nesa saboda makarantar da suke nesa sun fi makarantar da take kusa da shi nagarta kaga kenan wannan mataki da ya ɗauka ya rage wato nagarta da ingancin ilimin da za a ba yara me ya ja haka wannan ƙarin farashin man da aka yi baya ga nakasun nan da wannan abun zai jawo in muka kalle shi a matsayin mataki na al'umma ko ƙasa ai wannan ma zai iya kawo nakasu kenan za a iya cewa ga ci gaban ƙasa saboda ingancin ilimin yaran shi ya sauka a dalilin waɗannan abu. Eh tunda kaga shi ai misali ne guda ɗaya. To akwai irin su dubunnai da yawa waɗanda yanzu tunaninsu ya fara canjawa. Kuma kakka manta farashin man fetur yana shafar farashin kusan komai a Najeriya. Don haka zai iya yiwuwa kudaden ma makaranta da ake biya yanzu su tashi komai zai iya tashi yanzu a najeriya domin ya shafi harkar sufuri komai da ka sani ai jigilarsa ake a kawo shi za ka ga an sarrafa abu a Legas sai an yi jigilarsa an ka kano kasuwar kano sannan za a rarraba shi zuwa garuruwa kaga farashin zai tashi saboda wannan ƙarin mai da aka samu to don haka shi ma harkar ilimi lalle wannan ƙarin farashin mai da aka samu zai iya shafarsa kwarai da gaske kuma zai shafi nagartar ilimi a ƙasar gaba gaba ɗaya kuma kakkamanta yara ne da suke tasowa wanda nan gaba wannan abin zai iya shafar rayuwarsu idan kwa yara da matasa aka samu wani abu da ya shafi rayuwarsu to zai iya shafan makomarsu zai iya shafan makomar ƙasar gaba ɗaya domin an ce yara manyan To mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin sai kuma wani makon za a ci mu ɗauke da wani sabo. A madadin ka fatanin abokan aiki musamman Muhammad Sani Abubakar da ya tsara shirin. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.